أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan abin da yasa na baku saboda ku gane tafsiri ne a cikinsa sahi tafsiri wanda ya bayar ko wahala ya samu ya tsayar ya yafi masa ba karba na yi a wajen furkan suna ba da katan da ni na karbi katan biyu don ku kuma gashi na raba ku talibai ilimi don ku ringa karanta jara'in kuna karanta sharha na agan shi a gefe karo da ya je sai ce talauci ne sami ba haka ake bukata ba ke babu maradin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fati tunda an shiga duk abin da yake akwai na rashin lafiya a ma'ana abin da ya sa manzala sallallahu alaihi wasallam na yakin da aka yi ina makka zuwa har madina an gama ke an yi hajjatul wada kuma haka buhari ya tsara ya tsara farko tun da manzala sallallahu manakin manzala sallallahu da annabawa baki daya ya zai faɗa hijiransa ya zai faɗa iyakokin da aka yi ya zo kuma ya faɗa duk abin da aka yi fatu makka bi ya bi shi a zaire wannan shi ne rayuwar manzala baki daya littafin ya koro maku sai yanzu kuma zai yi mangana ba an gama hajjatul wada an ja hajjatul wada rashin lafiyan da ya same shi har bar duniya shi za a yi yanzu saboda haka ya kamata mutum izina ya koma can tun lokacin da ya fada maka farkon wahayi tun da aka fara farkon wahayi har yanzu abin da yake magana kina magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine cikakken sira wanda ba isu da ifi a ciki malamai sun yi sabani yaushe ne ya yi rashin lafiya wai su sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lafiya ne watan safar a cikin watan safar watan safar ina da kwana 22 ya yi rashin lafiya wayansu malamai da haka suka faɗa ku rubuta cewa ya fara rashin lafiya safar ina da kwana 22 na fatan gane to wannan rashin lafiyan kenan wasu zai ce a'a ba haka ba ne ya yi rashin lafiya ne to ciki da aka ce a cikin watan safar na da ya yi rashin lafiya sun ce ranar alhamis ne cutar ya fara na fata ko rubuta shi ya bar duna ranar litinin kafin ranar ta daga wani su kuma sun ce ya bar duniya ne yawmul isnin ranar tsakiya duk wanda sabanin malamai ne inda bai hakiyar wato to wajibi wanda shi goni na wajen sira shi kuma yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi lafiya a watan safar watan safar yana da kwana goma sha ɗaya rannan dare ne ya fara ranar laraba daki zainab binti jahsh safar da kwana nan sha ɗaya dakin wa daga cikin mahasin zainab binti jahsh ya ce rannan ma da ya fara shi da ya sanani har iyalinsa suka taru a wurinsa to shi ya zai bar duniya yomul isnin yomul isnin ya kasance kwana goma sha ɗaya a rabila awwal shi wakili kuma ya sake cewa ku da rubuta kuɗa amsan buku shi na tambi wakili ya sake cewa a'a ya fara ranar arziya na rashin lafiyarsa kawai safar kwana biyu ne mu ba nan an ce safar kwana 22 aka za ka ce safar yana da 11 yanzu ana ce kwana biyu shi duniya kuma kwana goma sha biyu a watan rabiul awal na fata an gane sun ce rashin lafiya ya fara ne daga dakin umu salama eh ba wancan ba duk sabani amma kwa hadisi umu salama kuma da ita kuma ta ce wannan rashin lafiya ya fara masa ne ina dakin nanan maimuna wai su kuma sun ce ba haka ba ne sun ce a cikin watan rabi awal ma rashin lafiya ya kama shi na fata gane to raji manganan shine yanda aka fara farko shine fara rashin lafiya a cikin watan safar mm, ya zai bar duniya a cikin watan rabila a waye gari sha daya ko a waye gari sha biyu shine daidai ranar da aka yi shi to waɗannan sabanin da rashin lafiyan shi dai za su kwanakin gasu dama na so ne a baku wani littafin da yake da sahiha wannan rashin lafiyarsa da abubuwan da suka faru a ciki ya abin nan wanda suka zo sabu a nuna masu waya na su ta kashewa ko kai ne hayan wani kai za ka yi wannan yanzu to shi ne imam buhari in zai fara abu da akwai aya ciki shi fara da aya rashin lafiya da ya kaushi ya ce babu maradin nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatihi za a fara rashin lafiyarsa har lokacin da Allah ya karɓi raisa na fata an gane ya ce wa kawai lai ta'ala fadin madaukakin sarki inna ka mayitun wa inna hu tun yayin da Allah ya tura manzana sallallahu alaihi wasallam da abun nasa ya fara bayana jini ya fara karbuwa duk hanyar da za ya kashe shi an yi an ƙasa duk hanyar fitina an hada masa to shi suna tamanni Allah ya karbi ransa su huta abin da suke yi kenan Allah ya karbi ransa don ina rayu na ake wannan in ya mutu kuma shi ne shi na Allah yake cewa innaka mayyita akika kai mace ce ne zaka zo ka mutu wa yi tuna su kuma da suke sa rai cewa ka mutu su huta ba ma daidaiwa za a yi ba za su mutu su shine na ji an ce wani dogarin ina fada wani masallaci cewa ina fada game da man jafar ai an an karbo ran shi shi ne kuma to jafar dai ya san karshe sa dan adam kowa yana neman karshe ne da zai rayu ba sa abin zai faru ba akwai mutane da su samu karbuwa a cikin duniya amma ba su kara lafiya ba ba su karasa lafiya ba da malamai ne ko masu kudi shi yaro ne wanda bai kai zamanin da za iya gane matsayin da zai dauke karasa ba zai yi yara suke son sa yi duka shekara goma shekara biyar shekara zai kuma an fashe an siya shi ko wani abu same shi na ko wani abu da mutuwa zai mutu ba da wannan hanyar ba to amma haka Allah ya tsara masa rayuwarsa a kasance an zalike shi kuma ana jin haushinsa ne da wanda yake duk kowaye makiyansa zai ce an kashe shi ne ba dan ina sai da ina ya tara kuɗi ba ne ba wai ya yi rigima da wani a wajen kuɗi ba ne a ana jin haushinsa ne irin fasahan da Allah ya bashi ke fasara Qur'ani ana jin haushinsa don me yake haka kuma aka kashe shi ina cikin sujada lokacin ba inda za a yi bi ambaci Allah ba kuma ina tsaye tilawan Qur'ani yayi to duk waɗannan asbabin muke sa la Allah zai yafi masa to kai kuma da ka tura aka ja ka harbe shi baka san inda zaka karasa ba naka karshen shine baka sani ba karshen mutane ina da wahala karshen rayuwa wani zai ji cewa ina bota man lamar karshen sa zai yi na bakdata mutuwan kuma mara mana to kaji ka kashe shi duniya a zaman lafiya in dai kai kai kowane addini kake yi ne kashe shi ba shi ne zai dakatar da addinin sunna ba yanzu mana ake sunna ya zo ya shi ana sunna mara bakar gumi ya riga shi ya haife shi ya mai jika da shi kuma yanzu ake sunnan ma yanzu ne matasa suke karatu jarumai dubunne ma jafar yanzu ake haife su kuma suna nan shi a ce da ku mutu bi ga yanzu yanzu ake karatu yanzu ne matasa suke karatu yanzu ne jarumai za su tashi yanzu za su sami yara suna nan suna karatu kuma yan kano ne yan najeriya mai zaka yi da su in mutum yana karatu karoti Allah da shirye ku ma jafar bai bai duk ranar haka aka yi aka kira ni a manyan malamai ina na jiran lokaci aka ce a neme ni ni nike gaya masa mangana ji ya zagi nasir kabara mm. na ce za a iya kawo mu kasata ni wannan karatun ne ya yi almajirai sun zo sun gaya mu ya zo daga sudan ina cikin kuna ta zuga shi shi manga kan minjili duga wannan lokacin kun hadu kure shi duk ɗaya ne ana ta fama kuna ta buga shi Allah akbar ya fada abin nan abin da ya shafi buga mandir amma dai bai doki bakin sai kira sunan nasa ka bai zage shi ba kasata aka je wajen general akil aka je wa da kai mamaki wanda suke gaba na ta yadawa a ce man jafar ba jahil ba ne dole duk ko mutum da ya mutu ya zage shi ku kawo kasata babu yaya dawa saboda haka fata kake mu mutu kai karayu ba lalaba addini ba ne to ba wanda yake da wannan addini shi addini yan shi'a addini yan shi'a ana tare da su so su kashe su su rayu saboda su ba abun kirki ba ne an fi su bayani akwai mutum da yake pakistan za ku duba littattafansa ya yi shi a kan sunna shi akan qur'ani shi akan ranar da aka harbe shi hukumar soja suka doki jirgi aka ja aka doko shi aka kaushe riya mutuwai yan ciya suka kashe shi shi aka ba dama ka kaushe madina muna karatu shi da aka dakatar kaga baki eh majinan nan muka je aka birne shi bayan suka ni magana ka ga al'umma manzala suka masa zalla shi ya tafi dan shi ya kage bombu ko ka zo ka kashe shi don yayi bayani shirshina biyu yaran da sun ci addini ba sun ce za a yi jihada an ji an koyi bom inda za a ringa zuba wurare kuma da ringa kashe malamai sunan da suna masu hijabi su jihada ake sa kafa daular islamiyya to su akbar Allah shi amma so don suna da awa sunan ba sun ce sunan ba kuma suna so su yi irin su Usama ba san waye Usama ba Usama yana da malamansa na usama zai kashe malamai farko shi kashe su femin da bumbas su bar malaminsa shi kuma lokacin da usami ya mutu lokacin kafin bumbas zai mutu ba yi wannan abu amerika ba amma da zai ya mutu da usami ya mutu da ake zargin su yace mu malamai mu na usami bai samu mu yi haka ba ya fasa suna da malamai har ila yau suna da malaman da suke fatoyi da su to amma waɗannan matasan ba malamai malaman su su ne kabirayen ko kuwa a kabari bindiga ne malamin su kuma za su zo su gane kurin su domin matasa ana suna kashe biyu ne akwai da tsantsan suna suke bi su sun doki bindiga ba za zama lafiya ba su kafin su gano doki bindiga ba kundi sai tare su tsantsan ahlus sunna shi zaka ce gin duk kasashen laraba daga iraq daga kasashen sojiya ba isa ba a taba su a taba dinin saboda Allah ya riga aji ajiya don waɗanda matasan sun tashi su liwaje la suke jihadi kai da kake fikewa wala ba abin da zai musu to amma kafin su fahimta shine wahala kafin matasa masu bin na tsayya su fahimci cewa na yakin su ina da wahala don ana ta gyawon kansu ana raba hankalin su to amma sun sun gane su kai sai suka hada kai to billahi ba wani hukuman da zai tare su to wannan shine tashi hankalin da yake akwai waɗannan yaran kamar shiya su ma suna da takiya suna zuwa suna jawo yara yin jihadi a yi menene a yi jihadi a yi menene shi ka zuba malamin su ma waye shi shi suna ai bagen baki ba ne aiki ne to to kusan cewa da awa cewa mutum fata dan wanke mutu rayu to manzo Allah ka fara ya kaskace shi na nan da ka cewa innaka mayyitun kaga an kawo kama mayyitun ma na kai mace ce ne ka mutu kuma haka Allah ya kaddara da Allah yana so wani annabawa su rayu shi mai da annabawa su fa mala'iku shi su rayu su ne dindindin har ne tashi tun annabi adam ba su su ne za su sai da'awa amma haka Allah yake kowa da zamanin sa amma Allah yana da iko dai tura annabawa suna na rayu su ne za su sai kira har duniya tashi wa inna su kuma da suke tamanni ka mutu mai tuna su ma mutuwa za su yi sun ma bayan mutu ba hadan za ta taya ba ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم bayan tashin kiyama kika ku kuma ranar tashin kiyama za haɗu ubangijin ku taktasun kuna ja in ja da ko can ne za a raba gaskiya domin tashin kiyama man jafar zai tashi da jininsa ikama wanda ya kashe shi kai shi a gaban laitan ba Allah ka tambaye shi ne na masa kashe dole jawabi abin da na masa ka kashe ni kai jawabi da wanda yake da hannu da wanda ya bada sha da ko ina ka kulla da ga Allah ga ku gashi annan ne za ku za ku fara masa don tashin kiyafa ma man mawazin ku lokacin da ka kashe shi lokacin ne za a riban sa? na ku amika masa saura kar ku yi tamanni mutuwa ku kashe wani ɗayan da kuke adawa da mutum kan rana ɗaya ka kuskura ka ce za ka fito da gini haɗari ne tashin kiyama kai duka mutum manafta hankali wani abu ne ai na gaya maka wani hadisi wani mutum cikin su ya da kibawansa ya da ka manzala ya shi ya da ya ji tsoro ya daina shi yake na tashi shi manzala yace da wanda shi yake ce ka da wuta shi ta baka duka ba wai kisha ba saboda ta yi tara yanzu finafiren da suke yi da kuma abubuwa rayuwa shi ga yaro ya wata uka an shi dan daba ne ya kashe wanda ya gina dama ya raya wanda ya gina dama akwai abubuwa gaban su wakala yunus ina cikin mu'allaka ne mu'allaka kenan zai zo sanadinsa zai zo ya zo shi a mu'allaka nan amma zai zo sanadinsa ya ce kara yunus an zuhuri shi yunus ina daga cikin manyan salibai Yunus ibn Abi Yazid al-Aini sa'an su Imam Malik ne su ne manya-manya almajirin Imam Maliki Yunus ibn Yazid al an zuhuri zuhuri huwa Muhammad ibn Muslim kala urwa mafi yawa a jisan zuhuri na rubuta wajen urwa na urwa kuma daga na Aisha kan a tsaye ta aisha رضي الله عنها kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul manzo Allah yana cewa fi marda alladhi ma tafi rashin lafiyan da Allah ya karburin sa annansa ya Aisha ya Aisha ma azalu ajidu alama ta'amin alladhi akasu bi khaybar ban hushi ban na jin zafin ɗanɗanan abinci da tsohuwan ta kwazin da tsohuwan ta a cikin nama akuya aka ba mu kai ba shekar kutuwa manzo Allah yake ina jin sa jika ya Musa ba hadha awanu wajadtu inqita abhari min zalika sum yace yanzu na jin sa jijiya da yake hada ne abhari shine jijiyan da yake hada zuciya na baya ana kira abhari lugarabiya manzo Allah yace yanzu na ji ya sinki to bai wuce kwana ɗaya ba manzo Allah ba kin na jin sa jika ya ce wanda ya tsinke wannan ba sun min dinaci to manzo Allah yana cikin shuhada ban da martaban da Allah ya bashi na nubuwa fiye khalifa ina da cikin shuhada shi sa in kana mangar manzan la duk kowane shehu ka aje shi jefe ka huta ba ka zaka yi barna da yawa ko annabawa ke mangana su ana mangar manzan ka jinjina su ka huta daban ne aka Allah ya so shi ka zo kana wani cewa su kawai da Allah suke karbo sakonnin amma annabawa an samu wasta ko na abu a zuciyanka boye Ba fito mana da shi ba ne ma'ana waɗannan shehunin sun fi kusanci Allah da manzonsa shi ne abin da ake kwane-kwane an ki faɗa ne ba haka me munasaba wannan dai har annabawa zan samu sikiya jibrilu amma kai ka ce waliyin naka kana sai suke magana da Allah mana na ba ba samu wani matsayin ba wannan a yi hankali yayin da za a furce baki a yi kalmomin da za a yi a yi hankali shi ya faɗa wannan ma'ana shi da Allah ya bai ya cika sakonnin da aka tura shi shi ya da wannan cutar da dama ya ci shi ya bar duniya zai tashe shi a cikin shuhada amma sahabin da ya ci abincin tare da shi take nan ya mutu amma tun da Allah ya. manzo Allah lokacin ajalin bai kai ba kuma akwai sakon da za a yi can gama shi ta to yalla kuma shi da wannan cutar ya tsinke masa jijiyan da yake hada da jini shine abu hari kuma shi da ya faɗa shi ke na bar duniya yake cewa na yahya ibn bukayr حدثنا لي عن أحيل عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم فضل بنت حارث أم فضل بنت حارث ماتا ماتا عباس قالت ماتا عباس lokacin suna zuwa masallaci أم fad كل شيء وهي أم fad shi دعوة abdullahi ibn abbas qalat ita ta ce سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات بالمرسلات عرفا سورة المرسلات هنا ثم ما صلى لنا بعد حتى قبضه الله karshen sallan da ya mara banko na surat maghrib maghrib ya yi ya yi sallan maghrib ya yi suratul mursalat da ya shiga kasa fito yi sallan isha ma'anan wannan lokacin rashin lafiya ya sananta ce ya fito ya mana sallan maghrib suratul mursalat shine katun karshen da muka ji muryansa daga baya bai samu fita ba shi dai leka ga muna sallah anan za ku gano al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya isa duniyan nan tun da aka harci annabi Adam zuwa haila yau wanda Allah yana son sa kuma manzo Allah kaga Allah zai iya mai muku wannan wahalar rashin lafiya ne zai iya daga shi sashi a cikin aljannan sa ba shi ya mutu ba ba shi ya sha wahala ba ba shi ya koyi ba amma haka ne ya sa rayuwar bani adam shi an haife ka shi ka tashi ka yi gugu mai rayuwa ka nema abin da za a ci wata na manzana gidansa shafi wata uku ba ci abinci ba a ji figin ya ka hada ka da abokan adawa a shiga hakkin gidanka ya'yanka ka shiga musu makoci a zage ka an fasa masa kai an ciro masa kofi shi na son su da alheri su suna son su da sharri zai kwanta rashin lafiya shi Allah ya ninka masa rashin lafiya fiye da kowa eh, na ta rashin lafiya na mutum uku ne ko mutum biyu shi zai tashi yunkuro mashi suma haka ne su me inda ya so manzo Allah inda Allah ya sarkake shi Allah kansa ya sarkake shi eh, to amma haka da ya kaddara masa to ni da kai da su wani irin ibada za a yi a ce wani wannan wannan wannan wannan wali ina zaune shi mun gan shi kawai kamar bacci yayi a ah, kamar bacci yayi ba haka ba na karo kai fiya mutuwa bai nuna cewa dan mutawa ba kaga mutu ya tashi yana buge buge na sakrat mok ne ba za a ya tashi yana buge buge na wannan shi ya mutuwa akan mutuwa wani zai kwance kamar kamar kamar kamar bacci ke yi kuma dan wuta ne wani kuma zai tashi buge ne buge nan sha wahala dan aljanna ne kaga manzala sallallahu alaihi wasallam shi sa lokacin da rashin lafiya yayi yawa shi ya sa mutane gidan shi ya tara duk ruwa a sa shi a cikin abin nan daru haka a duk ruwan sarka a ringa zuwa masa saboda zafi ta zuba masa a ta zuba masa da wahalan ya wahala da na Fatima ta kasa yake ce ya ya ubangiji baba na wahalan ya isa wahalan ya isa shi manzo Allah ya ce da ita daga yau ba za a sake shakuwa ba shi ranakun ya kai ke wannan rashin lafiya annabi kenan to ni da kai da sauransu wanda ban kai takalmi manzo Allah ba wannan rana yana kira ma gaba ina nan wannan rashin lafiya Allah ba ruwansa zai zai kama karshen komai ibada ka sha an da dai bayan ibadan kamar zai sa a kallafa ma rashin lafiya fiye da wancan domin la'alla akwai matsayin da Allah zai baka a jannan ibadan ka bai sha ba shi nan kama wahala don kankar maka zuwa abin da muke fata kafin wannan rana ko izo Allah ya ba mu dama hankalin mu yana lahira muna ambaton sa wannan shi ne. domin rashin lafiya ikan sa kana cikin rashin lafiya sha kauta hankalinka ka koma tunanin rayuwa da yadda ka tashi yadda ka rayu shi ga hankalin ya koma can ka manta ma har za ka rubuta ka san ko ina yake ba amma Allah ya fushe karkato akara rayuwanka kullum zikiri da salati za ku ta yi hannun ka shi sa ba a son mutum na matashi ishagara da jin waka ya shagala da jin bal da rashin lafiyar zuwa abubuwan da yake zuciyanka da shi ke tasowa shi kake tunani maka yi zama kana zancen ihu bal shi ka za ka karɓo ranka abin da kake so ne shine zuciyanka ko kai kanka ka kare ta gida mafi lafiya ka gani tunaninka ka lokacin da kake tashi nan abubuwan da yake ma daɗi shine zuciyanka to amma yadda abin da kansu cikin yawan kirawan Qur'ani da salati to sai ka duk karan shi lafiya kan sa kake amma ba aka rashin lafiya kan kawai zuciya ya nisance ka da wani wuri daban sai da kana wani tunanin banza tunanin wofi ga za a karbo shi sai na cikin haɗari a kai ka asibitin da akwai talabijin da wani yan tsanan ka zo kana kwance kana duba yan tsanan da gwal sha za ka ruwa ba a taimake ka ba domin lokacin da kake rashin lafiya kamar lokacin haihuwanka ne farko za a iya kauna hankalinka kafin ka farko da hankalin ka zuwa ibada da yarda Allah shi shi Allah ya to amma kana gani yau da gobe kana kwanci ana jiya ma Qur'ani ana jiya ma hadisi sai ga an kai karkato wajen ibada sai abin sun kana neman gafarwar Allah to nan wani sai ga ka samu sa amma saboda rashin lafiya ya mai ka ya dauki hankalinka to da lafiya da abubuwan da yake gaban ka da abubuwan da ranka yake so ne shi zaka shagala har malaika mace zai karbi in ka lura duba rashin lafiya same ka irin zikirin da kake da safar yamma shi ka ga shagala makamanta a dauke ka kai a ba ruwan sha a rai to da irin shi nan kake ta fara a ba ruwan sha a dan a yi dalili to a kan haka ne ba ka tuna malayar a daga ne kai son lafiya a daga ne a ba da kaza shagwaba a ta jin haushin mutane da daga za a kira amma mutum ne da ya saba da irin wannan ibada za zafi tashinsa ina kula shi zaman sa abin nan to an karshe to lahira sai samu dace lokacin za ka nan na kalmar shahada dace ne a gida amma sakamakon na kano wanda ba ji ce ya je ya duba shi sai yake cewa suke ce masa ajiya ma ya so kamar ma'ana ya mutu amma kuma sai dai tarko ga shi an saka masa sifila kawai kallon sifila ne eh, tarbiyyar da ya gida shi ake nuna masa inda iyalansa suna da hankali za su yi masa wannan ya'yansa da iyalansa tarbiyyar ne masu ke eh, abin da muke magana ce ku tuna in dai kai kana jin waka tun kana matasa kana jin waka da wuya na wakokin su ta zuciya ka a cikin kwakwan da Allah ya gyara wani jin waka da A ina ga maku ba wai Allah ya gyara mu jin waka to wannan wakan ba kai ta bai shi je ka ka har da shi ko kana kwance waka shi zo baki ka maka yi ba za ka in ka kana waka a zaman da kuwa a ce ku yi tuba ku sha da aya fitina shi ne lokacin yaro ke tashi ake ce abin kirki in duk wakokin shiga ranka ka ga masu waka freedom na yadda suke waka kana ga waɗannan za su manta waka yadda ka sai so ba haka ya saba zuciyarsu wani bai sa ba lokacin da zai karatu wurin bai na waka to shi yanzu dan boko na tarbiyyar da ya gidansa shine sakamakon abin da yake yanzu dan Allah inda yana da yara sun sai lahira ma tabbata ya faɗa da ma lahiran bane idan eh, sai yanzu zan masa alwala a dan ba shi ko zai izbi biyu na irin ita karatu amma na masu kasa e duba ba e kallon ba wani ma da wani haka ya ci mota nan ya tafi irin jumjumtun nan da suke eh. mota ta kibe aiko da ma aka dauke shi watsar da rediyon take yi aka fito da shi aka kwanta da shi da abin ta ke sai har ya cika da muna wata in dai ka san shi ka je ka yi wa'azi amfani zuwa ka karatu kina ba shi ka biya mana ba in ka san gidan ba shi ka zo ka gaya mana ba eh, a'a ai wa'azi aiki nake sa ban ci kai laifi ba in kana da alaka da shi ko kana gani dan wanda ya gaya maka ka san ka je ka gaya masa ce har da alaji ke ciki na bukata a rage masa alwala ina tilawan kuwa ina salati din yanda za ka koyar karfi ka ko sojan ka je ka gaya masa wa ma alayka illa albalag amma da hikma kar ka ji ka ce ka zabi na ga muku wannan harta ki ni ba ruwa na fara kasa akwai irin ku haka sai eh! shi da ce shine malaika da akwai a wuta da janna a cikin hannun ku da zan sha wahala Allah amma Allah hannun sa yake kaga yake cewa suran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ke nan ba shi ba to ku rike wannan abu mai kyau masu gyara ba ka san waje za a iya tambayi ka wace sura ne manzo Allah ya karanta ke sallan na kashi eh, ka ga suratul musallan sallan ne kuma kashi wani sallan حدثنا م... إنا بكيو متي حدثي ودنا وإنا بكيو حدثنا محمد بن عقر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنين ابن عباس ابن عمر أو عمر بن الخطاب إن فارن شيء كراء عبد ابن عباس إن أقساش فقال له عبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن بن عوف يأتي عمر فاروق إن لنا ابنا مثله ما بآياتنا ya saka ke kusa yaro irinsa a wurin mamman da ya'ya irinsa kuma ya zaka da ko yaro kana kusa shi fada da muke tattauna abubuwa bakara nomi na haisu ta'ala shi ya umar ya ce kai ka san matsayin da yake shi ne mai haisu ta'ala ma'ana kusancin da yake shi da manzan Allah wala in shi ya zasha wahala billahi da kun ga yadda umar ki fara ya kusa abulai na umar shi eh, abulai na abbas da aka tambaye shi ya ce kun sai matsayinsa kusa da manzon Allah duk abin da umar zai billahi da abin ya saba na manzon Allah aje shi ke kuma Allah ya la'ala shi sa kafin bai duniya shi da ya hawara ya hada jininsa da jinin manzon Allah ba na tsammani sai na bakar bayan sai na bakar akwai wani sahabi wanda yake sanji manzala kuma yake neman kusanci manzala kuma Umar shi da yi ya lallashi na na Fatima kafin na na Fatima ta mutu yarinyar umar kursun shi da Umar ya hawala aka aura ma umar kursun ita ce ya karshe na na Fatima shi da ya aura ya ci na gode ma Allah Allah ya tashe ni ina daga cikin ahlul bait ranan tashin kiyama ina halifa amma yan shi sun ce mata wa kai mata ali yayi saboda shi kuma ya aura mata yin takiya takiya yi ba da yarda ba ne to an zage shi hali da lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ka share ka shafe rasulullah Allah ya ce manzo Allah ba zan share shi ba yace ba zan share rasulullahi ba dan shi ke imani ba zan share rasulullahi ba duk rundunar sojojin suna na manzo Allah yana shirye Ali na gan cewa kuma baya ne ishat rasulullah ta kaka wani Umar zai zo ice da Ali awarsa ƴan cikinsa wanda shi ne Ummu Kulthum wanda na na Fatima ta bar duniya sai na na cide ta shi ga koyi ma a she yanzu takiya zai san da koyi yara nan ba arna su zage shi ba su sani ba kuma kun su masa za su yi ne to nan ne matasa wanda suke karanta littattafan shi'a shi hankali shi tsaron nan da ya bar duniya abdullahi ibn Abdullahi ibn Umar ne ko da daga cikin Abdullahi ibn Abbas yace an fito da gawan Umar yana kwance shi na ji wani mutum ya dafa ni a baya awa yana zuba ina cewa ina fata na zai hada kai da manzon Allah da Abubakar ina kuka yace muna fata mu yi irin aiki naka yace na wayo na ga Ali ne yansa tana cikin gidan tana ta kaba nan Umar yanzu zan girma da ka zo ka karanta da fina da suniya da kisa da ba sanadi ka zo kana zagi wannan bayan Allah ka ce gumakan shawa, me ne fi su wayan kwace mulki abin nan ta suniya abin da gani ba sanadi kuma ina son gaya maka kar ku doki littattafan da laraba suka buga akan shi'a ku doki littattafan su na asali ina nan da akwai alhaji Hussein ya rasu da shi ki doko mana daga safara a iran direct shekaru 28 da ya wuce farkon yaki na layu sanin kansa da wani yara na kira kanahu shi lokacin da ana wannan saura shi muka tura ma shi ke jindin murhu a waje ra'ayi da ban gane koma me ba shi ke duk da tafin turo su ake ba muna fara abu ne lokacin ba a haifai waɗannan tarkacin ba da suke wani magana shekarar shirin da ita littattafai da mataransa za su kuma maku shi ka karanta ko a ciki yanzu hukumar mm, islamiyan nan in ba bugun farko ba duk bugun biyu an sha share wasu abubuwa suke cewa kana umar bin khattab rajulini ibn abbas fa kana law abdurrahman bin auf inna lana ibnan mithlahu mu ba ma da ya irinsa don me fa kana inna min haythu ta'ala yace ku ka sani da wurin da ya fito wai shi fasala umar shi wata na umar ya tambayi ibn abbas an hali aya shi ka fasara mana wannan aya tunda manzo Allah ya ma addu'a kuma na jin haushin ka fasara mana wannan miji idza jaa nasrullah wal fath shi ce ibn abbas ya tafa kala ajru rasul sallallahu alaihi wasallam yace wannan aya yana nuna alama cewa shikenan ajal manzo Allah idza jaa nasrullah Allah ya kawo nasarsa na addinin musulunci wal fatih an bude fatu maka an bude kote ina ya dukuluna fi dinin la afwaja al'umma suna zuwa kamar yadda muka zo wannan ni kaza sun zo sun ma manzo Allah wafaka wannan sun zo wannan sun zo sun zo rai ne duk an zo kun wanda muka fa ni kai kowa zai musulunci suna afwaja da kai wannan karatun da muka yi shefi fakar ma a alam minha ila ma ta alam shi umar ya ce ni ma ban fahimta wannan ayan ba shi ne ka fahimta annan ne da yawan suka sallama suke ja abdullahi na abbas kusanci da sada saboda ilimi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان سفيان بن عيينة عن سليمان أهول an sa'id bin jubair qala qala ibn abbas yawm al-khamis ibn abbas yace ranan al-khamis wa ma yawm al-khamis yace wa ya sanar da wannan al-khamis da mun gani tashi hankali wannan ranan ciwo manzan ya tashi ishtadda bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waja'ahu rashin lafiya ya tsani wanda fitinin zai bar duniya فقال يتي منا داكنسا شي من ya ce tuni اكتب لكم كتابا ku zo zan rubuta muku littafi lan tadillu ba'dahu abadan ba za ku bata bayan wannan littafin ba fa tanaza'u shaka ja'iya sahabin kansa duk suna nan wasu ce a bai wasu ce a kawo masa wasu ce a bai ce a kawo masa wala yan bagin inda nabi tanazu'a shi manzo Allah ya ce ku tashi bai kamata wajen annabi kuna ajiya ba fa suka ce ma sha'anu ajiya sun rashin zafi wani suka ce zafin rashin lafiya ne ya same shi istifhamuhu ku tambaye shi mu kawo ne fa fazahabu yarduna duka ko yana koma baya ina faɗa ku faɗa a kawo masa wasu ce kara kawo masa fa kare shi manzo ne da'uni ku kyale ni ballazi ana fi khair mimma tad'una ilayhi rashin rubutun da rashin rubutun da abinda da nake ciye shi na alheri da kuke ce ya kuma rashin lafiya ne to amma duk da haka shi yake wa ausahun bi salati ku zauna mu ba ku wasiki guda uku qal shi yake akhriju mushrikina min jazirat al-arab inna bar dunya ku fito da duk mushrikai a cikin kasan da ake kira jazirat al-arab wa ajizu wa ajizu al-wafda yace duk mutum da jama'a da suka zo musulunta ku ba su arziki ku kyautata musu binnahawi ma kuntu ajizu yanda nake shirya masu ku koma ku karbi da annabi biyu wa sakatu an salata yake na uku na mata sana fituha a nan kalman ku jala kalman cewa a faƙaru ma sha'anu ahajar kalma ahajar nan shine jambaki yan shi'a ahajar ma'ana mutum yana rashin lafiya shi firkita wanda a logarabiya ahjar kamar mutum ne ya rufe to dan shi sun dace wanda sun ce umar mai fara wannan eh, sun ce ai manzo Allah su cikin haiti to to ba abin da ake nufi ba ne shi sakabi ya da ya zo ya dauki wannan kalman ya fassara shi yace la'alla mai rawi ne fada masa hannu ba su fada wannan kalman ba yace abin da kuma zai tabbatar da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to ku ku ku ku dawo da manzala yana jin gaushin su ba zai ce ga wasiki kuma ga wasiki na guda uku lokacin da wannan ce a kawo masa wannan ce a kawo masa suna da yawa ba akwai abdullahi bin abbas akwai sahabbai su ci su ba su wani suke sananin yayi yawa ba shi don muna da littafin Allah sai ne aka Allah ya kaddara ainihin ba a nan wurin amma manzo Allah ta ku tashi kiyale ni abin da nake cike fi muna da da ake yi shi yasa ke kira musu shi ce to abubuwa uku sukar ku da Allah inda yana so isa wani ne fada ya haka lokacin da yake a fito da jazira ta rafi ai ya za a yi kafin a fito da su kuma yake jama'a za su zo akan ajini ku ba su kaya don mutane su zuci mutunta manzo Allah ya dauki duke ya ba su yace ku yi waɗannan aiki akwai abin da dai yake so ya fada za a iya hana shi akwai wani abin da za a iya hana shi inda mutum dole ne wallahi zai sa a rubuta ba wanda isa billahi na zuwa da sai hana manzon Allah kama isa ka doso shi wanda ake jin sa mai sanani shi Umar da Umar ya taba sayyidina Bakar ai nan Umar ya ji a jika ce na ma yanzu ne ki musulunta manzon Allah ya ce kai Umar lokacin da kuke cewa ni arne ne ni kaza ne ni kaza ne wannan lokacin ne abubakar ya iman da ni ya ce shi ba kwa tare ni da sahabi na shi na bakar ya ce na shi ne na zo na yi a gurfa ne na ba shi a kuri umar yana kuka wai maza ne ke jin tsoro a duniyan nan amma saboda su ya za ka yi ka fassara manzana masoroci yayin da kake cewa umar ya hana shi rubutu bai gida ma bane ba su yi ne ce ku tashi ku bai ya koya mu mai ku bar ni a nan wurin wai ita hana shabin zai fara to a nan ba sa kalle wannan abubuwa shi kuma Allah yake na abubuwa na da hikima la'alla shi abin da maza fara ke ne fara eh, shi ne shi biyu wata hanya daban shi da bayan bar duniyar na akwai takarda ina daga cikin takardar da ya rubuta wasiya ina cikin takubin ali shi aka tambaya ni me ya bar shi ya zaro shi ya ce gashi nan ya karanta shi ina nan zan karanta shi nan gaba aka ce akwai abin da manzan Allah ya maka wasiti ku kada ya ce abadan me manzan Allah yake ji waye kiji ji shi da yake ji tsoron manzan Allah yake ji tsoron wa ba Allah sa ba to kuma daga baya ce ku zo wasita ku tun da zance rubutun da suke cewa kar a rubuta mu iri eh, eh, hada da Qur'ani idan zabe ne yace ku tashi ku kuta ne wannan dan Allah don shi zai duk wannan magana a ah, Umar ne hana kuma ne yi wannan da karfin tsiya mai ya aure umu kusum da karfin tsiya oh, Umar yana da sifa Allah ne Umar da tinna bakar ne sashi shi gaggaya masa magana inda ya gina ma mai ba shi hankuri Umar ai rahimu ne shi ne umar rahim ne umar zafi sa kan kafirci ne amma umar ba ne ke kuka kamar irin sa cikin addinin musulunci yi kuka ituna ne kuka babu irin wani zai ce to kuma me Alaikum salam. Ana to kuma akwai ma kamar misali yadda suke rubutu a littattafan a ya kawo a babu shi jihar cewa ma eh, eh, eh, wannan duk ai abin nan miladdi sun ce lokacin da manzo Allah zai aure mana na Fatima sai na Ali sai na Ali fatansa ba farin sosai ba ne sai suka ce to shi na na Fatima taki shi za fito da yaki shi aka ce su tafi da na Fatima a cikin ayran shi ana hau doki shi shi na da ya doki na na fatima ya aji a nan gani farko bai iyalin da bane farko ka ji kiriya ba shi na na fatima ta zo na nan shi na da rike ta kuba nan har aka ji yaki aka dawo na na fatima ta fadi ba kuma ba ta ne da in nuna masa cewa na nan jira dan aji sa nan tana yin bala'i da yin ji ke da shaja to amma yayin da zaka yi kiriya kuma lokacin ba daura aure ba kuma da san sallah malam ba a ai ai su ba ka gano kai ma baka da irin su yaushe na aka ce wani wali sujjana ta yayi kwana wata uku yana su sujjana yana zaka daya ko nan wata uku ina ina sujjada da ka ga arme ne sai ya zahar ba sai la ba bai mana ba su shawa shi ke kafiri ne bai juma ba bai a zahar ka nawa ne to shi kwaya dai muna muna gaya sai kuka ai yanzu ma malaman da hana su ma da kana sha'awa kuma ka dangaye ni ya za sa ka gida ba ka wuri ka gane ni da ba sa abinci yanzu za ka gane ni kar za ba ka nan ga shi ka dan Allah ma da idon ka ne shi ma hmm, da gaba ba abin da shaitan da zai zai zaina maka ba muna yara ko wani kawai suna bota ma wani gunki cikin su musulunta iyaye mu sun jawo su musulunta shi wani tsoho yana ciki shi na tambayi shi na ce lokacin da ake bota me ake gani ne wani katura ne ne in shekarar ya cika shi su je su yi yanke-yanke su abin nan su abin nan wannan abin nan suke botawa wannan baturu ba wani dabban da yake da kama na damusa suke botawa shi na tabbai tsohon lokaci ya kai shekara kamanin ce to kai lokacin da iyayenku suke wannan abu don kama ya musanta da wannan tsoho tsoho mai na da san aji ne ina tafsiri ina je yin tafsira to goshe da yanzu ya zauna ya dinga ji na kuka ya ce to wai lokacin da kuke bota wannan abu me kuke ganin ya ce malam kabir iblis ya ce di dare da musa zai zai hau yau hau daki mai kewaye kewaye kewaye kewaye da kewaye kuka sha a waye da fassarawa da kuka lokacin shi suke bota ba abin da iblis ba ya yi amma yanzu sun zubar da shi ba san lahace shi ba an same shi ma kashe shi za to yayin da mutum ya fuskanci waɗannan tarkacen shi zai gunta yake cewa zamanin sa fa shi sai ibn kai ya rubuta abin nan wani na kariya sa muka tifa da an kwashe ku yanzu yanzu zauki ibn tayyib yake cewa akwai wani da zai doko wanda yake dawo wani shi ka gan shi yana tafiya kan ruwa yanzu an yi tafiya kan ruwa matasa nawa da ake nan karkaga Allah shi ke cikin yanzu ko ku gan wani wali da sanda yana tafiya a cikin iska ai ba su zan gaya maka ku yarda to lokaci da sai ni ana yi da kun ga wani ne ya dauko sannan sa ina tafiya cikin sama da kasa to lokacin kuma ibn jini a gaban sa ayi wadan ka ga mutum ya dauki sannan yana tafiya kan ruwa shi sa ku kanta da kai gun kai a kan in auya na shafi eh, ku karanta ku gani to amma mu duk sunanku. ku da an gan wani ya hau ya rike sandan sai yana tafiya tsakanin abin da eh mun gama jikin zan sama almajiri ma yanzu ga wannan an banza ga wani na Allah to wanda duk yarbawa yarbawa shi sa ku kan da su magabatan nan kaftan tilman shi bin ce me ba nuna masu ba shi a ga mutum ya buga wuta wuta yana tafiya ba ba ba ba ya nuna duk abin da ba ba kuma su karanta ayoyin wannan abu ibati duk idon su suke gani yanzu duk waɗannan karawaliyan namu nan da suke kira da mun gan su irin su mun gan shi ina tafiya kan ruwa ai da an gama da an gama da gida baki daya shan iman da shi eh? eh, ba abin da ba za ce ba ba maka gani lokacin an yi wannan masibin jami'a sun sai sun ce kire kake yi ce walai kire kake ba kawai ba kai da banza dide kuke ma mushriki ne akida sai nuna zaka yi inkar wadannan abubuwa amma akida bai nuna ba akida sama sama amma na duk suna kafu da wai da wai su karni ko wai su karni wai su karni ai bai tafi a ruwa ba wai su karni addu'a ne kuma daga bakin wa daga bakin manzo Allah manzo Allah yake abin da ya kuma yasa addu'a sai karbai kyauta ma iyaye kai kuma yaushe wa ya bada labarin shi ya ce hadasana Ali bin Abdullah Ali bin Majini kenan حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته رجال شاكلوا كان يوم يزور زياره kamin bai ambace su ba fakara na bi sallallahu alaihi wasallam allumu aktubu lakum ku kawo littafin rubuta muku allumu aktubu lakum kitaba ku kawo rubuta muku la tadillu a rawa ba za ku bata a kan bayan sa ba wasu ci da zai ce fakara ba abu ce wasu ce ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan gala ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ne ku shi ne tafsirin wancan hajar mai insha Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma'anar sa karara lafi lashin da ya fasarin wa inda kun qur'an muna da qur'an kuma me za a rubuta hasbuna kitaballah littafin Allah da Allah banza da su kuma manzo Allah ai ya ishe mu me kuma da a rubuta wannan kuma kikkiya musu ne fa ikhtalafa ahlul bait ku sai ba fa mi ba ba masu bai bani. ne sai kure kuma ya hada ka su a shan ne ka ce kamar da sahabbai mala'iku saboda sun yi abin kirki wannan lokacin da manzala bai kore su ba amma sun da suka yi ba dai mai kika ba ne amma ne mai kai da zai kai jabal uhud ba sun saba ya yi wasu kuma to ni da ni da kan shiga ciki sai ne je ku tashi ne tarbiyyar ya wuce kuma su an bai wa tasalu suka ja ja faminum a cikin su man yaqulu kadu yaktubu lahu ku kai da bi rubuta kitaban la tajidu ba'da wa min man yaqulu ghayra zalik wani suka ce a kyale shi sai rashin lafiya na bari ya samu ƙarshen kai فلما أكثر اللغو والخلاف بيان يقول وين جاء جاء شيء قال الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا وتشفتا فبروا وتشفتا شكينا وتشفتا ya nuna sai laifi kuma ya kore su kuma da lokacin rubutun dole ne ce ci a nemi mutum alin shi yana da rubutu da gare shi kuma yana waje ce a kan wuce ya rubuta shi ne <laughs> Allah ba shi yake ba wannan ibnu abbas yake cewa kara ubaidillah fa kana ya kore ibnu abbas ibnu abbas ke cewa to ligimin da ya taso wani suka ce wani shi ne shugaba wani inna zayata kulla razayatan ma hala baina rasul sallallahu alaihi wasallam an yaktubu lahu zalika kitab ya ce ba abin da ya zama tashi hankali da ya zama da kingimu baki daya da sabanin da aka yi babin manzan da ya rubuta abin da zai rubuta ba da ikhtilafin saboda sabanin su walaktihim da kuma daga muryan da suka yi shi sa manzan da bai rubuta ba kuma ya kore shi shi rubuta shi raziya bakin ciki raziya bakin ciki da damu da bala'i yake cewa laftik mashi ne daga murya wannan ce kaza daga sauti wani ce kayi kaza wannan ce kaza shi kuma raziya musiba ko wani bala'in da ya same mu haddathana yasratu bin kaga rana alamisa kai wa ina na juma'a raye ina nan asabar ina nan lahadi ina nan balladi ma da sallah asuba a waye gari sallah litinin ya fito da kansa ya yi labuna ana sallah yana murmushi kuma kaga alhamis aka yi wannan sananin juma'a yana nan duk abin da yake sai yi shayin asabar na, nan na nan kuma litinin Allah ya ba shi dama ya tashi da kansa asba wanda wannan ranar za ka rai wa duha ba dai ya bar duniya ba wa duha irin wa lokacin wa duha she yayi labulin fuskar sai na kyalli ina mumushi sahabbai suka ude to wannan lokacin wanda kwanaki hudu ai in ya gan waɗannan da suke tare da shi ba ta sai kira abubakar sai kira sauran da ce ku rubuta kaza me za a masa kuma daga baya wannan ne musu su dawo shine rubuta cewa duk jazira ta araba kore mutane wannan fadan wannan Umar ne zai kore duk ba Yahuda ban kasar wasiti ne manzo Allah ya bara duk lokacin sai na abakar mutane wani sun yawa she shagara da masu ridam Umar yana hawa duk ba Yahuda ne Arne ya ce manzo Allah ya fito su jazira ta wai fara so maka wannan wasiya manzo Allah eh. eh, sahabai na mu ban ji mala'iku ne. alherin su ne fi sharin su to ni ne kai kuma ba san alheri da sharin mu ba shi ke cewa mai حدثنا eh? ina ba baya tare da mu baya tare da mu wani kuma ne ke yana tare da cikin jarabawa a yau jarabawa ya tsoratar da biyu Allah حدثنا يسرى بن صفوان كوبا هكذا ابن حميد اللحمي كبيلة لكن في مختصر في اللحمي سنن كبيلة حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دعانا نبي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قبل فيه إيش لا شيء أن لا تغرين فاتك ya taba yin rashin lafiya kenan rashin lafiya suna da yawa amma rashin lafiya da Allah ya tabula abin nan saboda haka wani na nan tun da Allah ya ce bai taba ciwon kai ba ya ce ai ni tun da Allah ya ce man taba rashin lafiya eh bai taba rashin lafiya ba wai duniya ba taba rashin lafiya ba akwai hanta haka da akwai mutum da na san shi tun da Allah ya ce shi bai taba rashin lafiya rashin lafiyan da ya same shi kuma kamar gangarwa ya tafiya ne akwai so wanda ya kai shekara tamanin bai taba kwanciya ba kuma rashin lafiya na zuwa tafiya yi akwai wannan halitta ne to ba ba wai wani abu bane halitta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam fatima ta alaihi salam fi shakwahu allazi kubida fi rashin lafiyan da Allah ya karbo rai kun tuna ya taba jaki ya taba fara da shi shi sallama zaune fasarraha bi shay'in fabakat shi Allah ya gane da ita wani abu shi tana kuka shi ta suma da aha ba wani ya kira ta fasarraha bi shi ya gane da ita fadda shi ta yi dariya Wanda tsakanin ta ne ita da na fatima ne ba wanda ya san ko ma ne ba wani halitta a duniya da ya san me aka faɗa mana na fatima da ita ba lokaci ita ce da zainab ko lokacin ma zainab ta rasu ne ita ce dai in kana gan tana tafiya tafiya irin manzala ba take tafiya ba ta taba towa gida mashi manzala ya tashi a tsaye wannan jumla tsakanin su ne fasa'anna na nashi ta ce mu umma hata muna kallo shi mun tambaye ta an zalika to wata ruwaya da aka tambaye ta wannan sirri skanna da manzala ne ba shi na gaya muku ba to kafin da na shi da natin ilimi bayan la ya karbi rai manzo sallallahu alaihi wasallam shi na nan fasa anna an zalika shi ka tambaye ta fakara sarrani nabi sallallahu alaihi wasallam bayan an karbi rai annahu yuqbad fi wajhi alladhi tufiya fi yace ya ga cewa Allah zai karbi rai sa mashkan nan shi ne shi ne shi ne ban gane ba mu kike zuwa ina ce da ya sami shin fasa da wanda yake shi ya ce yake cewa suma da ani fasarra ni bishe to shi ina hu yake cewa sarrani nabi sallallahu annahu yuqbadu fi wajhi alladhi tufiya fi ce Allah ya gaya masa za ka wurin sa rashin lafiyar da yake ciki to yace damuwan da na yi fa ba kai to na yi kuka wannan bana na Fatima ba wanda ya gaya ma summa sarrani shi ya gana da ni fakhbarani an ni awal ahalihi ya ba uku, ya ce bayan na tafi ba wani ahalin baitin da zai biyo shike fadda hektu. to inda mu ne nan da wani kuka kun gane karatu dan Allah ce kai bayan mutuwa na kai zaka bi ni a shine tashi hankali to wannan kuma lokacin da na fatima take dariya kun ga yadda aka yake duk da kake son baban kai kira cewa na mutu kwanaki biyu zaka bi ni ya dai ina jin kuka da awaye ne madina da yawo dushe ba amma ita a nan tana tana dariya ga can tana kuka da zata rasa babanta shine wurin kuka amma lahira nan za ta bi babanta marhaba me za ta yi wannan abin da na su take bukata yanzu Allah ya hada ta da babanta shi sa take gan cewa bayan manzon Allah ta rayu ta yi me farin ciki ya ishe ta za ta bari wannan kazan ta duniya ta bi babanta shi ne tana da amma mu baban na kai kira ka da kake son zai ce da Allah bayan na mutu da idan na ba wani zai ji shi kai in ka so maza ka ce wai ni ne a sharin nasu ne eh. ina wata shida ne wata shida ne ai shiya suna da furusa ba zan zo kansa da suka ce ba taba gado ba a raba gado ba ya daga bayan wannan gado ina nan shi na ya hau ya raba maukatan banza wannan daga baya ita da ba ne na ruwanta akwai abubuwan da aka mata na aka saba mata ita kuma ba gaya mata yadda abubuwan suke ba manzala yana kwanci fa yadda zai zo tun da ya bar duniya lokacin wadda ba birnin shi ranar laraba saboda tashi hankali da ake ciki ina kwanci a kan gadonsa masa wanka ajiye shi amma wai isa yi masa sallah an buɗe na za a birnin shi ma ba kwana uku an rasa yadda za a yi to wannan lokacin an ji an nada wani to wannan wiki damu ta saboda bai kamata a shawarci su me yasa ba za a gaya mata da mijinta ba mijinta yana da abun cewa kai tun da lokacin shine wali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sun ji shi kuma shi na bakar zai biya musu sun yabi masa yace wallahi ba ma kun kuma kun yi masa zai na bakar yace bai ma nema ba ofar ne ki da hannunka ya manzo Allah zai saka duniyar mu ya lahira mu kai ne shugaban mu yace mu Abubakar Faisal bin Nas kuma zancin duniya muna ne ni ka nunka bija ne ta tsufa shi da jinna Bakar da yake ga Umar yake ga Ali yace wallahi zumunci manzala fi zumunci na ni dangi da na fito na fi fifita dangi manzala fiye da ni yace fitina ne ta so yana baka na kuka Ali ya to sanda zara gaban jama'a mazan maka mubaya nuna matsayinka. Ganka kare. kuskure yadda labarin ya zo masu daidai ne su yi sai na da na fata su ji daɗi abu kawai zan na kwanciya sa su ci da an yi wani mubaya ba su sani ba wanda za su ji wani abu dole ne wannan a rage karanta akan basira to kuma wanda suka yi wannan ba su yi bane su baka masu ba in majina aka taru aka zuga su su so da su kuma laraba suna da wani abu da sun riga sun daga sun ma shugaban su mubaya'a to shi a su ba da ba ya bada in dai su ba mutum baya shi ke in kun ce babu shi sai zuba da gini suka kankare wannan abu shi sa shi baka ina ina kun ka awa ina zuwa ina gaya ne tun yana ya dame ku so ba wannan abu bane alaikum salam aka samu ya eh, akwai nikaji akwai kamar wancan akwai hadisin da yake shi baya da ina gaba dukkan su dide ne lokacin mutuwa ne san buhari na da sa salamu alaikum wa rahmatullah eh, shi baya karatu bai san abin da ake yi na'am a dama dama ai wannan ai tun hajjata wada ya nuna ma yace la'alla ba za hadu da ku ba an sanar da shi kuma duk bai sanar da kuma shi da na Fatima amma akwai wani da nan ya nada ƴaƴansa yace wannan mutum wannan shekaran zai bar duniya shan lai shi a wata shekara uku waje jere kada ya mutu wannan shekara da mun shiga uku

Ah, kaga na na fatima kawai aka sanar da ita da wani wali na Allah ya sanar da shi shi an rubuta shi a taka an ce ranar litinin zai bar duniya don a ji shi yana da gari kuma zan ba ga kowa ba na na fatima ta ga kuma na fatima ta ga ba wanda yake kusa da manzala kamar na Aisha a cikin ta ake jinya manzala Allah bai ga mata ba ita take jinya a kannanta manzala Allah bar duniya amma wannan kalma cewa wannan rashin lafiya za mutu bai gaya mata ba bai gaya mata ba kuma na na fatima mijin da waye da manzala ya gaya na fatima ja a gaya shi ne khalifa na bayan mutuwa kage na na fatima ta taba fata wannan mun amma ai ta yi fito na fito da shi na baka lokacin da shi na bakar ya ce manzan la ya ji su manzan la ya ce kaza kaza ya ce dai kai ka kawo mana rabon shi na bakar kuma ya ce ai ga yadda manzan la ya ji to lokacin tana jin haushi mu bayan da aka yi shi na bakar yana kawo ita tana cewa dai a kawo mana hakkin mu wace irin fito na kuma yi da shi na bakar ta gaye da na bakar manzan ma cewa kawo mana namu rabon kuma yi kaza kaza amma lokacin tana cewa halifa abun da take zo yace kayan manzala yana nan amma daga baya ta sallama shi take ji da wata lokacin za ta fitar da ce ai ba na da rashin lafiya yace ali za ba da zaka ganye da za wallahi ki ɗaya ne na baka zai bi kama ta fara zai bi yan shirin su bara mi take ji tsoro ne na ana ta nuna zama cewa kamar idan da ita wannan maganar ce ta halittar su a ran su ne saboda wancan ruwa da zai kuntun ce eh, ne tanakudi gashi an faɗa shi amma yanzu kuma wannan an hana shi faɗa wannan a gaban jama'a faɗa kuma don ma yake bukatar lokacin mutuwa take jaddadawa tanakudi yake haddasa ni Muhammad Bashar haddasa na Gundar حدثنا شعبة عن سعد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أنه لا يموت النبي na aisha na ce kullum na ji abun sa yace la yamutu nabi kagin nan ya kawo na kira ba wani annabi da zai mutu hatta yukhayyiru baina dunya wal akhirah shan ba shi zabi kana son rayuwar dindindin zaki ya ka amma wannan kuma ba lafiya ba ka dai ka yukhayyu baina dunya wal akhirah fasamitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul fi marja alladhi mata fi shi naji rashin lafiyan da yi a cikin sa ya bar duniya wa akhadhatuhu buhta wa akhadhatuhu buhta aw buhtu buhtu shine fa'i wannan lokacin saucin da yake yake tsakanin makogoro a nan lokacin da yake je kaka kaka irin wannan ne ka kar eh eh to wannan da ake ji a cikin wannan kuka a cikin sauti shine bakka ko buktu lokacin da yake jin ina jina haka a cikin muryarsa ya fara canjawa na mutuwa yaqul ina cewa ma allazina ana lawa alai ina ce da Allah ina tare da wanda ka ni ta su na na shi ce fa zanantu annahu khuyira lokacin na yanke cewa an bashi zabi kuma zai kyale kuna gane na aisha zuwa wanda yake yarinya ce lokacin da take jiwa ma alwajina na amalla wa alaihi shine na ce fazanantu na riga na yanki wannan zanna anan yakina annahu khulira an bashi zabi ma zai kyale حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن سعد عن أروى عن عائشة قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الذي مات فيه جعل يقول في رفيق الأعلى ya ina tare da jama'a sama ina tare da jama'a sama ina tare da jama'a sama shine aljanna tare da aljanna حدثنا أبو يمان أخبرنا شعيب عن زهري عن عروة بن زبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحيح إن لافية يقول إنه لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم قط حتى يرى مقعده من الجنة باك مرين النبي شان متى الجنة سقاشي ذلك ka fi son duniya ko lahira ne na ina a malam yanzu a cikin mace wanda zai sallama ya sake hannunsa yanzu a jana zai shiga na ji wani zai nade kayansa mai zauna yanzu na gina miya ciki ke fane mai sheka ke mai ya sheka da bala'in fitina na wannan yanzu a nuna ma a janna kuma farki na nuna maka a janna ce wallahi ce mafarkin ma mun zarce mana ba ya gari ai abin da ke gaban shi ake ji abin da ke gaba shi ake ji in ka je can me za a kai lalla sallan da kake ba karawa ba ba ne da kai ba dan za ta Allah ba kuma Allah ba mu jama mana kira ku ce abin da kake ba dan Allah ba to saboda ka ji wanda kake suna ji su biya ka lalla sallan ba karawa ba to wannan shine abin da ake ji a gaba amma yanzu a ce da mu a gajen na nuna ma a ce ka sake an nuka shiga ka sake duniya a sake talatin maza ya mata a sake eto eh kama kallon to amma ba san abin da yake cewa duk da kamar da kake yi ba ibadan ka bane lana sallan ka ba karba ba waya cikin ma kace raka biyu bai tunanin wani wuri ba za a gama sai ya alwala kafin gama ya kama area bi talatin sai shi za a yarda da wannan na shi ne tashi hankali take cewa yake hmm. cewa summa yuhayya aw yuhayya in ma su ce rayu ko kuwa ba shi zabi falama ishtaka to wanda ya faɗe shi lokacin da yake yake yake da lafiya falama ishtaka wa hadaru yayin da rashin lafiya ya same shi kuma ajali ya zo wa hadaru kafin a karɓi rayansa wa ra'suhu ala fakhri aisha kansa ina kan cinye na aisha gushi alaihi yayi suma falamma afaka bayan ya farfado shakka basar nahu sakifin bai sakfa bai idansa ya ya bude idansa yana kallon sama haka shine sakafi shi marufin baitin kamar wanda sakafi shine sakafi ya ya dauki idonsa yana kallon abin nan rufin dakin Kalashe ce Allahumma ya ubangi na tawassul da sunayen tafi rafiqul ala hada a cikin mutanen aljanna fa kuntu na nashi ta ce idan la yajawiruna ba zai sake zama da mu ba na ita ce la yajawiruna ba zai sake zama da mu ba faraftu shi na sani annahu hadithul ladhi kana yuhadithuna huwa sahih kadina ya shi na tabbatar hadisin da yake gaya ma hadisin ya inganta ne yanzu an tabbatar da wannan hadisi ba tana inkarin ba ne mana hadisin ya fara tabbata yanzu lokacin sa yanzu shi ke حدثنا محمد حدثنا عفان عن سخر بن جويريا أنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبي أنا عائشة رضي الله عنها دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnadatuhu ila sadri bayan sallah asuba kenan an gama sallah asuba Abdurrahman sabri kan wannan na yar na Aisha ne na fata an gane wa ana musnadatuhu ila sadri na jinjina manzala kan zuciya abin da na, wa ma Abdurrahman suwa rata akwai aswaki danye yastatan bihi ina goge bakin sa da shi fa abdahu rasulullah ba alaihi shi manzo Allah ya kalle aswakin shi na na kalle ina son aswakin kenan fa akhadtu suwaka shi na karwa aswakin fa kadamatuhu shi na taune wa naqadtuhu wa tayyibatuhu na taune shi sosai shi na wanke farko na yanki ke na fakadamatu na yanki kuma wa na fattuhu na kanka da shi na fattuhu na kanka da iya abin da ya taba shi zai sai ya fito na tsisa turare wurin da manzo da baya ta duk abin da yake da wanda wani thumma dafatuhu ila zai sada shi na bashi fastan bihi shi ya koge bakin famara fama ra'aitu rasulullah istanna istinanan qattu ahsan min bai taba koge bakinsa dai kamar wannan ranar فما a da an fara الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعيه ثم قال في رفيق الأعلى كافي جمع إن أجي أسوتي شنا جي يدك أن ko dan ya sunsa ina cin tare da mutanen aljanna manyan manyan mutane cikin aljanna sun makada shaka karurensa wakana ta tana cewa ma taura su bai na hanikai hanika na ci ya ce an karɓi rayinsa sai yana kan abin nan na kirji na nan wa za ki na ci kuma abin nan abin nan gani nan da na haɓata na da a nan wurin rayin sai yana kan wani aka karɓi rayinsa abin da take fada na wannan lokacin hakinin shine nan wurin da zaknati shine abin da ya shafi wannan hakinin wannan ma'ana kansa yana daidai nan zigan shi ne hakimin shi ne stanna ne nan zakin kuma shi daidai na ma'anar kansa na ta ni kawai ina rike shi a nan ya taba kansa aka karbi ransa Allah ya samu gaishe ran tashi yace wa dasa ne Hibban akhbarna Abdullah akhbarna Yunus ani ibn عن ابن شهاب قال اخبرني قروه اننا عائشه رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتكى نفى عن نفسه بمعوذتين بمعوذة بمعوذات mazala in ya rashin lafiya kansa ina tofi da dan ya sami albarka ya rashin lafiya wa masa inda wa biyadihi ina shafi da kansa falamma ishtaka waje a walazi tufiya lokacin da ya rashin lafiya da zai mutu tafiktu an an fi ala nafsi bi mu'awazati allati kana yanfu lokacin da rashin lafiya shi kansa baya iya yi ya ga to ni nike lauka amma yin sa mai girma shin yi mu'awazan a cikin karanta suratu mu'awazatai na karanta wa amsa yadihi nabi sallallahu alaihi wasallam shi in duki allon sa in tofa cikin shi sa wannan cikin sa shi saboda annan sai fi an nuna wa amsa biyar da nabi sallallahu alaihi wasallam an ce shafe cikin sa da wannan abu inda abun ya kai shi kansa baya iya wannan mutum to ga inda abun ya kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani shine bakin sa amma an kai lokaci kula auzan sai ko auzan ne ke shafa baya iya ne ne ke ba cewa mai ina ba ma a da kafin a gama wannan yin a da kafin a gama wannan mm. da yake cewa istanna isnanan qattu asana minhu fa ma da an faraga kafin a ce an kifta ido an gama kuma abu na mana kusanci ke nufi wannan mm. kafin ka ce ban da wannan wannan kafin ka kaura wannan wannan kuma ya zo ba kan ta nawa ba yake cewa hadasa na mu'allim bin asad حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أخبرته أنها سمعت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأسدت إليه قبل أن يموت من ذلك صلى الله عليه وسلم نماشة ناجي ناصر عيشي وأسدت إليه ناصر عيشي قبل أن يموت كافين مثل وهو مسند إلى ظهره كان باين في ناس الدين يقول ناس اللهم اغفر لي لك يا سمي وارحمني والحقني برفيق الآخر بنجي ما نقول اللهم يا ربي اغفر لي وارحمني والحقني برفيق الآخر ما زال نفسي كني ما رحمه الله وإن دعنا يسكت كلامك أبيت شو أنك يا سمي وارحمني أنك تنجيني wa alhikmi bi rafiqil a wannan shine abin da dan adam yake bukata kullum ina bukata waje ubangiji ke nemo rahama ba karin bala'i ba mutum na jiji da kai shi baya bukata duba a annabi fa lokacin da za ka gura sai ta rahama sunni wa rahamu alama sunni wa rahamu Allah ka yafa mu Allah ka jin kai na ina samu gane saurara saurara ina sauraron shi na fara حدثنا أرسلت بن محمد حدثنا أبو أوان عن هلال عن هلال وزان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضى الذي لم يقم منه rashin lafiyan da Allah bai tashe shi ba shi ne lahira la'anan Allahu yahud an lailaci yahudawa ne yasa ittakhadhu qubur anbiya'il masajida an gina masallaci a kan makabartan annabawan qalat aisha laula zalika la ubrida qabrahu yace abin da yasa sahabbai suka hana kenan da an fito da kabarin sa an birni sha masallaci amma wannan shi sa kabarin a daki na kashi an yi takhiza masjida don kar daga baya a mai shi masallaci lokacin bai da alaka amma tun da ya tafi masallaci aka fara da shi amma sahabbai sun birni shine shine la abraza da an fito da shi wani wuri aka birne shi nan gaba za a gina masallaci to amma aka goye shi domin kar a gina masallaci to sahabai da nufin su haka gina yanzu fadada shi da aka yi shi da aka kange wurin da gidan baki daya ina tafiya ne amma ba masallaci ba ne na fata ku gane lokacin da na na'isha dakin ta tana gabas babu jibril masallaci na a yamma to shi na nashi ta ce farko ba fito da gabarinsa wani wuri don kar duniya je da za gina masallaci a kai kamar yanzu halin da ciki da lokacin wai su su yana na sha gina kabura kai hmm. ya ce to ba fito da shi ba a boye don kar mutane su zo suna tabarruki su gina shi shi aka boye shi kuma ba masallaci ke ba daki na shi aka boye mu to lokacin da kuma shi na Usman zai kara shaka katanga ka kewaye gidansa baki ɗaya da makarantar shaka fadada ga ka bari gidan na gidan ka ji kuma haka na gare shi ba yanda za ka shiga masallacin ga sa ko gidansa baki da kewaye shaki hayin kewaye shaki kuma bayan kewaye shi sa da kuma aka yi wani abin nan da suke haka aka haka duk sa da baka da umar aka haka shi haka aka gina shi tsawon sai kai ya kai ma'aunin suka zira ya kai zira ya talatin da guda ba da maka kai makarantar shi ka hau da sama can kuma shan kwara ma shan an yaye shi can za ka gina kawo kamar da kabi ba sama fa kamar kaman abin nan ne kamar masu suniya ne aka gina aka yi wani kasa aka kewaye shi aka haka aka bai makarantar na ciki aka gina shi sama aka rufe shi ne ka ga alama wannan ka tanga ba karfi ba abin da kansa ba za ka yi da kuma ciki kuma gidansa an kewa shi yaushe aka sa cikin mutane musulmi sai makarantar banzar wasu abin da ka je mana an dai kan shi na gidansa ne baki daya ba sa cikin masallacin hayin hayin zun kaje ka gan su haka da wanda muke ke to to a gani ana leka wannan ana leka sai ka gani an sa alama kamar bol a ce kabur manzala kabur ali to wannan alama bayan alama an sa labule in ka yaye wannan labulen da wannan za zaka gani za zaka gani ina ma gani wannan kabur in kana zaka gani kaburin sha haure kai sama an kware a can kuma to da kai kuma ba yadda zaka sauka ka sauka kan kaburin guda uku kuma wa zai shigo da ba kun da isa an yi wannan kuma fiye shekara ɗari bakwai da an gina shi daga baya ka sake gina shi don haka wannan wanda suke cewa sabon manzana na masallaci kange shi aka yi kaga ga masallacin yadda yake shi aka zo da ga masallacin sanan ga kubani abin nan nuna da abuwa wani na da alkalami kaga ba nan kan na masallacin ya nan akwai babu jibril to babu jibril nan shi ne ba wannan ta zaka je bakiya nan gaba su a nan masallacin ta na wannan lokaci ga nan ake sai ake sallah to dakin da na sha nan da yake kofanta a yamma yamma to da aka tambayar ta to ga masallata nan sha ka binne sha shi kabarin shi na haka dakin da na sha da shi na bakar mutu aka binne shi na bakar kan sai na baka ina kafan manzan Allah ba daidai suke ba manzan Allah gaba da sai na baka kansa ina daidai kafafan manzan Allah sai na umar kuma ina jisa nan haka to sauran wannan wurin wanda ita na nashi take sa birne ta amma daga baya ta fasa ta ce ka a birne ta arga cewa ta tana neman shiga ne abin da kai ta bakiya wannan wurin wata rana lokacin umar bin abdulaziz ana sa kara kamar ya kara masallacin su tunye na na'isha kofar dakinta shi ne ike fuskantar masallacin to ana sa a kai kabarin kafin a gina to ana haka rani sai aka gani kafa kashi shi madina an kai madina kowa ya tashi ana saman na Allah shi sahabi ya zai ce la abubakar la Allah wannan kafa umar shi nan kan sai kwanta daga sannan aka kewa shi haka aka daga shi ba wanda ya sai game da makarkar bayan gyara wani to aka zo ake so a kara shi gidansa lokacin ga gidansa nan ga na aisha ga gidan nan ga gidan nan kuma haka mumin gidansa haka nan kai mumi ne shi aka shigo da shi shi aka mai da shi aka gidansa haka ta yi za aka mai to ga kabarinsa nan ga sauran gidajen aka kange shi a nan ahal sufa wajen da yake ce da su suna zauna nan ga hanya nan yanzu haka shiga masallaci shi aka kara masallaci nan wajen mai ke tsayawa to nan kuma babu jibril in ka zo nan ka wuce babu salam duka ka wuce nan ka zo nan kana cewa salamu alaikum ya rasul duk a yayi ma labule kana gani alama kamar buwar a nan alama kamar buwar nan to tsakanin alama kamar buwar nan an sa babban labure kuma nan ba ka ma gani wannan bango da aka gina na su wannan kabar ba ba ka gani labule ne wanda yake san shi aka sa alaman kori a nan kasa kori a nan da na sa gana baka da umar ko da ka gani shi kamar sarkin buwar amma kai yi saba ka gan wannan kangomar da aka gina to in ka biyo nan in ka zagaya kuma sai ka gan nan kuma duk gidan an gina shi an daga wannan kangon sama to amma abin da ya kai mutanenmu aka waye ga mutanenmu sun zo sai suke tawafi wannan gidan yanzu shi aka toshe a nan in ka zagaya shi ka sa nan waɗannan mutane aka ce wa wahajiyawa don tauhidi sun toshe a nan amma da mutanen mu sun toshe su in ya fara nan ya ba mun zana san shi ke wai tawani to gidansa baki daya masallaci yanzu masallaci na haka ya fi girma haka to gidansa kuma ga gini gashi. gidan kawai masallaci ke ma ba ce masallaci ke ba ba kai saka gan kabur makafin gidansa ba ba ma kofa ba ma kafsa ne wannan kusa da shi kuma limamin alaikin sayawa za ka wuce ne ka yi salama salama dai kuma ka an bari an gina gona an bari shi da karfin shi ka hange ka hange kuma in ba ka yi sa labulen in iska kada kuma ba za ka gani alaman ba wannan alama ana nuna maka daidai cewa daidai ka bari da eh daidai san ka wani amma nan kuma kafin labulen a yayi shi akwai babban kan da aka daga shi kuma wasu duniya tsaba to mun zaka yi ka kuma shan kai ka an shi ka an nuna mana wani zai mana wani jahilci A ah. kasan shi yanzu a karfin ba gidansa ne wannan da aka kewa shi duk gidansa ke ya so gidansa ka ga akwai gidan da na Aisha wanda in yayi sallah ma in yayi sujada dakin ba shi shi tura kafa da naisha Aisha to wannan gidajen wannan da ka ga shi gidan a nan yake da kenan ba a sai gidan ya shiga cikin masallacin aka kinge shi aka fada da masallacin shi kenan ba ma ka shiga gidan ba da ka je kabur ka san gidan ya fada da ya ninka wannan su uku girman sa da sa ina ciki to aka kinge shi shi kenan aka fada da masallacin masallaci wani zai tashi a nan ya ce su kabarin manzo Allah ma a cikin masallaci ke saboda gabar da arewa da yamma yana bukatar kariya kare kuma duk hanyar da zaka fuskanci shi ka isa la hana ka in toshe kuma kuma me yasa wannan hadisin na Aisha la'nan lahu yahudu wa nasara wani ruwa zalim ittakhadha qubur ma anbiya wa masajida sai na Aisha tace in dai in ba da wannan kalmar da manzo Allah ya da za su shi waje na a birne shi an birne shi waje mutane za su zo su mai da wurin masallaci duba hikima Allah ina me ba za a yi ba su ana sallama suna wajen kabrin can na na fatima bakiya suna can suna ta waka mu ba sun da suke ba ba bayan ta guda biyu suke ba na ta ba kwarai eh, kuma hausa in neman sani to Allah ya samu ne wa yake hayaniya take da gaskiya ne da wanda wanda da aka shi cewa ne shin ba za ku hankalta ba cewa wai a kasa da cewa wanda karu ne da Allah ma shi kana ta tafi ina lalai akwai na unguwan kai na to kuma shi baka kawo mana ba kuma baka bincike wa yayin shi ba me aka ce ma'ana cin ya da shin ba ba da ba shin cewa wanda ya yake kawo mauludi ga shi ma Allah subhanahu wa ta'ala wato ya nuna wato wato wato karshen su cewa dama a maulu a dama a kan mun bari dama da addu'a cewa idan aka gaskiya suke Allah ubangiji ya kara su maka su kuma su kai ko to yanzu wajen da aka zo aka kashe shi a mimbarin shine la gaskiya a karshe ma suke cewa wannan ma ayan ma da yake karanta da yana sallah cewa dama wani lokacin a wancan lokacin akwai wanda shi ma yana karanta wannan ayan kuma Allah ya karɓi a wani lokacin sai su ke cewa wannan shi ma ma'ana da kan maza da su suke cewa wannan ya mutu kafin shi ma wani irin wannan wane kamar waye ka ga ba wanda ke zance amma ke ce. ala wannan takardar nan takardar wajen sati kusan wata ɗaya ma suka yi kuma akwai yan uwa da suke kujiyar sun rubuta sun mai da musu martani kawai a alhimeriya kawai da irin waɗannan in ba za ku mai da martani ba kar ku zo ku gaya mu in ba za ka iya ba ka kan su kar ka ne kake zuwa ko kai gaben baka san sako ba wani mutum ne suka ce shi mai mutu irin wannan mutum yana sallah manzan ne ke arme ne bayan kuma an kashe shi ba shi ya mutu ba to ai mi amfani sa in eh, shi ya kai ka kusula in sun yi sa ko dan yi kan ko wani abu ne inda uwansa ta dubu ta ya fi shi ya fito ya ce mu muka kashe shi abin da muke bukata yanzu ke wanda namijin da Allah uwansa ta haife shi ta rukuta ta haife shi kuma ina gan cewa daidai fito ya ce mu muka kashe shi wanda kawai abin da muke bukata ke duk uwansa ta haife kuma shahada yake nema cewa ya kashe man jafar ne don akan daidai yake ai mutum ba yaki a boye yaki sunku ko hukuma ya ne kowaye dai a ban kasa su ce ni na kashe shi da yake nan duk dai mutum abin da zai faɗa da sa kuma me ne me yake so ce a kan cewa a zo mu na sallah a harbe shi ina ji ko jahili ne yake da isafi ba shi da wani magana kuma da zai faɗa mutum da yana sallah kuma qur'ani ba me ya fada me ya cikin qur'ani har a ce aya wani ke karanta kake shi kake ji aka yi ba ma irin ku ana magana kuma ka kwaso wannan magana ka zaga ni ban taba ji ba kar ku sake kamo wannan magana duk mutum da zai iya kare mu ce kare mu kar ku sake kamo wannan magana ku bincike waye wannan ku yi rajja kira ya ishe ni da koro magana da ake koro ba na son ji abin da zai baka samu akan kashi ma jafar wanda zai rage a can wanda amma wallahi wanda ya sake kan wannan mugunta wala wallahi zai ji dadi ba don ajinin mu dai ba za ku kare ba kamar shi kaje magana ma kai ba ka san shi in ka ga manne kai yaje shi ma ko mutum ba zai yaje ma shi ma ya buga yayi eh to ai ka ai ta ne sai ba an jan kowa sun fadan wani musu kuwa in kun yi wannan ku yi kuma ku bincike waye ina so ku gane fa in shi amfa wasu yan kwayan yan tsirarru ne ba da ake jawo su wallahi in suna neman su shiga shahada na ku shahada bi na su fa sokoto sun kanta fiye da shekara goma sha shekara ashirin gidan sarauta ba sun tafi iran amma azu suna sun koya masa hankali ila alkwana ashirin kawai sun daki mataki labarai a dauko labara za a gaya mu an yi kaza ya kaza ana baka tabu ne ba na son sa kar wani take kawo labarin an ja mamayin jafuka in ji kana yi wani abu in bincike ka gaya mu amma ba na son wani take kawo mu wani ya ishe ni na gaya kowa wanda yake so na da ko da baya so na wallahi wanda ya kan mangar mummuna game da jafar wallahi ni da shi shara raba mu lafiya da ku yi can ku yi can ba na son wani gaya mu abin da zan ji mun da in gai kana kare wannan abu to wannan lokacin zan kai lalle kana sauran mu amma da ko a karan bakin cikin da nake ciki ba na bukatar sa sai an ga mu kan sai la da na'am ban cika ban labarin ba ne ya inganta yawa na kawo su da na tura a cikin al'amman ya kawo shi a cikin Da gina ina ne daga ina ne kai ni a nan a nan kano kake eh. a nan kano ne a'a ba sabo maje kai a nan kano aka yi ko ba ko ne to ne al'ajir waye ya hana ka shi ta ita wannan hadisin mai na ya ne wani sama da ɗari shekara ɗari shida ma ya zaka tambaya tunda ka ce albani ya fada kuma kai kana da ilimin ka ce albani ya fada kuma ka dinga zurka tambaya a aka rawa kallon ni bayani yake ina ina karanta da ɗaliban ne haka ahli sunna ne kan ce malaman ahli sunna ne a dan bid'a ne ina cewa malaman ya hakuri da Allah ka je ka tafi mana shi hadisi zai tabbata a bisa yi ne da dan daman ka zuba na zai koro maka shi hadisi ya taba kana ka nemo shi akwai bayan hanyoyi da akwai a sanadin da akwai zaifi wata hanyar daban amma albani ya koro hanyar nan kuma ka ga za kawo mangana kawo mangana ilimi amma dan na mangana ne ka so koyi maka akida ba zan ce al'ajin ba ne al'ajin a kan gani ne ne ko malami ne saboda haka dole yadda malami ya ka san shi malami ne ya hankulin shi mana ya ka san malami ne to me yake shi irin waɗannan da muke to yanzu ina koyar ya zama malami kenan kuma ya ce shekara da yi wa ya gama shekara da ya ka ya ta wani abin ya ce wa ya kada ta ji kuma ka ce malami mai koyarwa ka ka ta da kuma mutum da ya fi maka na wannan ka koma tamam ne na ba shi sun shi kuma shi mai kawo maka da dalili eh dalili ne bai na koyarwa ba ne wani na koyarwa sun da ne sunna wani ne ta abin da muke so ka tambayi ka kawai hadisin ko ina ka rubuto shi a'a dan Allah ka mana kuri tunda zaka ko kai talibin ilimi ne ai hadisi yana da yin da ko su kawo ma sanan da a ji san jahili na amma duk inda zaka yi wanda ya fada maka ce nuna littafin da ya dauka ga kun fi karfin ce sai kuna magana na sakarci an faɗa gaban jama'a ka ce kai yanzu talibin ilimi ne babu shakka ka samu wanda ya faɗa ka ce na ka mutu wannan hadisin ka bari na yawon baki mutum yawon baki mutum so nawa a jisan amma kai ai ga boko ga ilimi ke a nuna mun littafi amma yawo a jisan nawa yake yawon bakan mutane wanda ake mace sautin al'aura ne wani wani su za ku gaya wannan amma ba ku ba ku kun fi karfi waɗannan abubuwa ce ya faɗa in ka ga abu ya kai irin wannan littafi za ka nemi marashi amma wanda ya faɗa haka ka tirsa shi ka ce ka ga ina ne wannan lafazin ke abu dauda tirmidhi ibn majah ka sai ka huta da ni in ka samu littafin wannan kuma shi ka zama bincika mu ginda biya amma ka tabbata wannan bangaren jahilai ne amma kar ka tsaya wanda ya fada maka ce nuna mamazanin sa ina ne na ba ta ka gane yawa akan wannan hadisi na farko da muka yake ta ma zalu asiri ta'amin ladhi akan ya ce ban gushe ba na jin dandanan abincin da na sa'am nan karkace tuwo dandana awani lokaci yayi nan ce ba haza awanu mubtada da labari ne ba haza awanu wannan shine an ka a awana ma na zarfi ne lokacin da na ci zuwa yanzu awan ga yanzu yanzu Allah ne to shikenan ina son samu bambanci talibai ilimi daga magarin mutane muna karatu ku rinka kawo da hankali na wani wurin da ba ne ba na jin daɗin shi ba ku bincika irin abin da muka karanta na rayu zan ne kamata amma da kuma maganganun sakar shi akan ba na jin daɗin Da Allah ku ya fahimta ba na sanya wannan karatun da muka da ya kamata a jijiki a ga mu kokoyi da manzan ne amma da kuma ganganin da maganganun mutane akan ba na jin daɗin shi Allah na sakar shi aka ba ni malam mangal ka ne wajiha ne ba ka nake magana ka bincika kuma kun kai lokacin da mutum ya yi mangana sai kawo Qur'ani ku eh, ba shi kun wani ba in ya kai a bincike kamar yadda ka yi na mutum biyu ke na kage zai shi taitai sa zai sake ba na kyan ji na taitu ba bai karatu ba wanda na fi so kuma ku zama manzanni da ilimi na kai kuma wanda ya ce ajin shekara ɗaya na son kawo sati mai zuwa littafi ne ya dukko shi kin da kaya da malami ne kawo kuma shekara ɗaya ne na gaba amma ka ce malami doka lafiya a ah, kai ina mutum na ina mutum ba